a ci gaba da karatun wani riyadu salihin na al'imamu nawawi a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da daya kuma za mu tashi wa an abi abdurrahman abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala ضربه قومه فعدموه وهو ينفخ دما عن وجهه يقول اللهم غفر لقومي فانهم لا يعلمون متفق عليه وانا حديث لك ابو عبد الرحمن شين عبد الله بن الخطاب رضي الله عنه الله يهديه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم yace kamar ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki nabiya min anbiya yana kwaikwayon wani annabi daga cikin annabawan Allah salawatullahi wa salamu alaihi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi darabahu qawmu Mutane da sun buge shi shi sallallahu alaihi wa sallam fa adamahu har suka fitar masa da jini wa huwa yamsahu dama an wajhihi yana share jini daga fiskansa ya kulu amma yana cewa Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta mutane na ba su san ni annabi ba ne shi yasa suke duka na ko ba su san abin da zai faru da su ba Allah ka gafarta mu ma'ana ka muku afuwa kar ka kama su da wannan laifi muttafaqun alayhi wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisi yana koya mana hakuri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai su ci masa ciwo su tare shi su tsoke shi amma a dinga cewa ya Allah kai musu akwa ba su san ni annabi ba ne ko ba su san me zai faru da su shi yasa suka yi mini haka ya Allah ka musu akwa ni kan na yaje wannan sai annabin Allah shi yi haka shi yasa ba wuce ba wuce ya gaskiya da yake hakuri sai annabi ko kuma sai ma'aiki ya ce ko oh, hakuri sai ma'aiki yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi sallam wato ka naka abun ban yake wannan ya faru a wurare daban-daban ya faru a lokacin da aka yi yakin hukum, lokacin da aka ji wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ciwo a yakin uhud kamar yadda imam bukhari ya ruwa mana mutum ya ruwa daga anas bin malik anas bin malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yawma uhud yabdutu dama an waje wa kai fa yi yuflihu qaumun shajju nabiyahu ko shajju wata nabiyihim wa kasaru ruda'iyatahu wa huwa yadahu min al-islam zalla yana share jini yana share jini yana cewa ta za a yi mutane su wanda suka wato ainihin kan annabi ko suka fasa masa fiska suka karya masa haƙori alhali yana kiran su zuwa masu ta ya za a yi su zai faɗi wannan ubangiji ta za ta yi ce laifin laka min al'amri shi au ya tuba alaihim au mu azibahum fa innahu zalim al'amarin ba a hannunka yake ba ko Allah ta'ala ya muku akwa ko kuma ya azabtar da su amma lalle sun zalunce ka so azalume da ubangiji ala ya ga masa haka a ƙarshe ilimin Allah ta'ala ya gafarta wa wannan mutanen ita Allah mu gafir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah kai muka abuwa ba sani a ne wani shi ka suka faɗa mini kai suka karya min a wata riwayar Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na ba su sani bane shi ka suka yi mini haka ba su sani annabi bane ko kuma ba su san bala'in da zai sauka a kansu don wasu sun jahilci cewa shi annabi ne su a ganin su kai ba annabi bane ƙarya yake da yake cewa shi annabi ne ka ga wannan jahilcin su ne jawo kila da kun gane annabi ne ba su ba wasu kuma sun gane amma ba su san bala'i zai sauka musu ba in sun yi haka sun san annabi ne amma ta wurin kansu ba su san bala'i da zai sauka musu ba sai manzo zala yake ce ba su san irin bala'i da zai sauka musu ba ya Allah ya muku kuma ka shirye da su ba su da makani ne yakin hudu babu yaki mai zafi da akai kamar wato yakin hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ne don ya tare kafarin kada su fada cikin garin madina su wa mutane gaba daya domin sun zo ne su rama abin da aka mutu a yakin bada za ka ji aka tare su a bayan gari za ka zo shirya yakin manzala ta kuma ya ajiye mutum hamsin a wani dutse da ake ce masa jaba ruma a yanzu sannan sauran mayaka kuma aka kama gobe yaki ana yaki aka biyo wa waɗannan wanda suke kan wannan dutsen titi cewa kada su sauka daga kan dutsen ko da an yi nasara ko da an yi nasara a kan mu musulmi kuma ko da mu kai nasara haka magana tana gaya mu ko kun ga muna ɗiban ganima kada ku sauko ko kun ga an yi nasara a kan mu kar ku sauko ko kun ga tsuntsaye daga sama sun zo sun kauce muku tsaya inda kuke ku je ku kula da bayan mu zan kafirai za su afka mana sai ku musu ruwan kidiya da kuma haka haka yi Khalid bin Walid lokacin bai musulunta bai yana jagorantar wato ainihin masu dawakai masu hawa dawakai da cikin kafura lokacin da suka leko suka musu ruwan a sai su koma to biyu suna kokarin shigowa sauri wayannan mutum hamsin da aka ajiye suna hana su shigowa shugaban su shine abdullahi bin jubal to amma da aka kama gwaz da yaki aka ci garba akan kafurai sai suka ga ana iban ganima to a lokacin kuma sai suka ce a ah, tunda an gama yaki me za mu tsaya mu tsaya kawai a ji a ɗebi ganima da mu shi shugaban su abdullahi bin jubair yana ce musu manzala ta sama fa ya ce mana kada mu kauka daga kan dutsen nan ko mu muka yi nasara ko an yi nasara a kanmu ko su suka yi nasara ko mu kada mu kauka suka ce ina ga gani ma ana ɗiba wani magana duka ya riga an gama yaƙi shi na mutum arba'in daga cikin su suka yi saurin kai sai suka taho wajen ɗiban gani a kabar mutum goma shi abdullahi bin jubair da mutum tara a lokacin galibin waje sai ya hango musulmi galibi suna kiman ganima ne nan ba su da yawa shi nan sai ya fara afka wa nan din tukun ya kashe su su mutum goma ne suka yi shahada a wajen shabula labin jubar da jama'a su mutunta sannan daga baka ya suka afka mu to kama duka musulmi suka yi wani kara wa mutan da suka gudu masu kadawo to za wanda suka yi nan musulmi sai suka afka mu shi nan gaba da aka tarwaye ya gudu ya gudu ya kuya a kuya wasu ma sun dawo garin madina ma tsabar sun rufe tunda sun rufe zan a garin madina a lokacin mazala ta kalama sai ya kama kira al'umma ilayya ibadallah ibadallah ko bayan Allah ku zo ku su kafare da suka dinga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin mutum tara ne a tare da shi wanda suke abin da suke kare shi da kawo bakar da tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai mutum tara da cikin su akwai abubakar to kafin da masu sun su ji ta ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da su ga sun samu dama wanda za su iya gama da shi ba kana suka tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ina samun suna tsalle suna tinkara su a buge wannan a buge wannan har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kawai ke tare a lokacin ne suka samu dama suka kasa kan manzon Allah suka fasa masa fiska suka karya masa haƙori wato rubai shi ne wanda yake tsakanin gishiriya guda biyu suka fasa masa laifin bakin sa na kasa da su suna tsammanin masu an kashe manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da al'adu bin ubaidillah ya yi ta bashi kariya ana ta dukan kafin da bangaren sa da yi shayi har manzon Allah ta kuma yake cewa man sarrafa an yara shahidan yamshi fil ardi fayanzu ila ahadi min ghayrihi wanda yake son ya ga mai tafiya a wannan shahidi yana tafiya a bayan kasa bai zuwa da ahadi min ghayrihi wato dan aljanna ne to haka wannan shine abin da abin da ya faru sai shi dan kuma ya dinga yadawa cewa ai an kashe manzala ta kuma an kashe manzala musulmi sai jikin su ya sani ana bin nabiya ya samu da mutane suna zaune yace yace yace da muke jira ka ta an kashe mazala ga ma ce to an kashe mazala sai ku zauna ko mu kana mutu alama ma ta alaihi rasulullah ku ta ci ba mu mutu amma abin da mazala ne ba ba shike ne ya ci gaba ya je dinga ya ce dinga ya ce a kashe shi ya zo da sa'ad bin mu'adh yake masa yake ce masa ya aka yi sai ke sa aljanna wa ra'awun fa inni ajibuni ba aljanna ba ko ina jin kai haka ne yana da yaki har aka kashe shi to wannan shi abin da ya faru an an ji magana ta suna ciwo amma duk da haka ina cewa ya Allah ka shirya da mutane na basu sani ba da roƙa muku ainihin bala'i da ba lokacin da ya je fa'in zai je kira su zuwa ga musulunci hijira tana shekara ta goma duk yadda ya zo duk kafin je za a iya wuce garuruwa yan ƙanana zai je dawa ba mai amsa ba sai shiga za a iya haɗu da mutum sai yan kowane bakar magana gaya ba. zai yi ce masa da zai ka sake nuna za ka zo ce ne kai annabi ne zai yi ce in kai annabi ne na zo alfahari zan je kike ta rigan kawo in yi ya ga rigan kawo sai kuma ya ce Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai haka ya kuri shiga cikin wannan gari ya zauna kwana goma yana kiran mutane zuwa ga musulunci amma babu wani ya samu a ƙarshe suka je suka zuba yara zo su jefe shi aka kama jifansa ana jifansa da duk kawawansa shi ne tun da takalmin sai shiga da shi sai da binu hari da yana kakkare shi shi ma masa jinaji har sai yanzu suka haɗa shi da wani kori sannan yaran su karfi amma yana tafowa mala'ika jiri ya sami manzala da kuma ta yawa kula mala'ikan zuwa su yana zuwa duk abin da kake so ka umarce su ka umarce shi da shi shi sai mala'ikan zuciya ya masa sallama da ni mala'ikan zuwa su ne Allah ne ya aiko ni duk abin da kake so zai yi maka in kana ko wa'annan zuwa su guda biyun nan da suke kusa da makaran je in tsora ba kan mutane sai dutsen abin ubaitin da kuwai kwana je in halaka su gaba da mazala ta hafi a shi ba ya kuma ita ka yi arzu an yuki da Allah min afrabihi man ya'budu Allah wa da guda da yuki shay'a Allah ma ka fi qawmi fa innahu la ya'lamu ina fatan Allah ya fitar a cikin tsohon ko tsoron kuma tsoron ka ba a samu a 'ya'yan su ko jikokin su wasu sun sun fito suna cewa la a illallah wanda suke musulmi ko da haka a jaje sai sai ya Allah kai wa mutane na afuwa. kar ka kama su da wannan laifi ba su sani ni annabi bane ke sa ke ni ko su san bala'in da zai faɗa a kansu a tarwa Allahumma bi qawmi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na jahilai ne ke sa su san wannan sun jahilci lamarin bayan yana jina jina a kamarsa da yake faɗan wannan addu'a ka wannan haƙuri ne irin manzon Allah sallallahu alaihi ya ga dama sai ce mala'ikan ya halaka ko kuma zai halaka ma yana cikin tabbawa ne yana dawowa ya wani koyi yana sallan asuba yana karatu sai aljani suka ji kira da tafiya suka musulunta da suka musulunta suna ke kan su jinnun nasihi suka musulunta fa sai suna kiran mutanen su cewa ku zo ku musulunta mun ji wani abun karanta mai daɗi wanda yake shirya da mutane zuwa ga shi kamar da Allah ta ba da kisa a cikin suratul al-aqaf da suratul to wannan yana nuna mana hakuri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da ya same ka akan addinin ka to kai hakuri duk bala'in da ya same ka kai ya samu annabawan Allah an jarrabe su jarrabawa kala-kala. amma da ya sa kuma mutane su mummunar addu'a wannan hadisin bukhari da sosai suka rawaito shi hadisi na gaba wa an abi sa'id wa abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala ma yusibu muslima min naqabin ولا وقب ولا هم ولا أذن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه والوكب المعروف manzala ta kuma ya ce ko kuma imamu ya ce wa an abi sa'id yana daga abu sa'id da kuduri shine sa'id bin malik wa abi huraira daga abu huraira shine abdurrahman bin sakar a risalance ya ke shahara rabbi allahu anhuma allah ya yarda da shi an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzala ta kuma ya ce ma yusibul muslima ba abun da zai samu musulmi min nasabin na wata wahala a nan duniya wala wakamin ko wani rashin lafiya wala hammin ko wani ɓacin rai wala azanin ko bakin ciki wala azam ko cutarwa wala gammi ko kuma damuwa na kunci a tai shaukatun shakuwa har kaya da za ta soke shi illa kafara Allah bi hanin alaya fa sai Allah ya gafarta masa da sababin wa'annan musibu muttafaqun alayhi ba imam nawawi yace wal wasabu al mar'a rashin lafiya ake nufi wato wannan an jera wasu masihu ne wanda yana da wuya dan adam a ce ya kusa daga su to amma kuma alheri ne a gare shi in yayi abu zai zama sauƙin na gafarta masa musulmansa ko ɗaukaka darajarsa abin nan abu na farko aka ce ma sunu musulman min nasabin nasab shi ne wahala wahala da dukkan nau'o'in da wahala neman abinci wahala wajen addini wahala wajen kaucewa sabon Allah da sauran matsaloli da suke faruwa da dan adam duk na rayuwa ko hanyar ibada ka hanyar addini ko hanyar neman abun ko da ruwa ka kafiri to duk wahalan da kake sha in je kai hakuri to haka in je zama kan kare maka zunuban ka ne ba halan banza kake sha zai kare maka zunuban ka saboda na zunuban ka a yayi maka sannan na biyu shine wala wasabin shine rashin lafiya rashin lafiya kai ta ciwo kai ta ciwo ana ta kankare maka zunubanka har ka da Allah subhanahu wataala ba ka da ne ba ka da wani ciwo ba ka da wani zuni za ta za mu musibatu bil mar'i hatta ya Allah azza wa jalla wa la ta'ala bi kai ta tafiya duk wani eh, abin nan eh, laifi abin nan eh, rashin lafiyar da kake yi to akwai kankare wanda zubar ya ce sai ka magana kuma in zai gaida mara lafiya sai ce ka hulu insha Allah a wannan rashin lafiya mai tsarkake ka ne daga zunubai insha Allah shi ne ba su zai ce Allah ya sa kafara Allah ya sa ya zama kafara to kaga duk wani rashin lafiya da ya same ka to ana karkade maka gora ne sai ka hararo wani su ne laifuka da kake da su to wannan rashin lafiya shi ne zama sababi na wato ya ce maka wa'in na kuka. shi sa idan mutum mutum ya zai zai gushe bai na kafa Allah ta'ala matukar ba annabin Allah to amma ta yaya zai samu mafita shi ne rashin lafiyan da yake da wahalan da yake sha da bacin rai da damuwa sai su zama kawai na kankare masa wa'in nan kuka. sannan abu na gaba shi ne hammi hammi shi ne rashin abin da bakin cikin na wani abu da kake ga zai faru da kai kuma bai faru da kai ka dinga damuwa kamar jarrabawa ka dinga tunanin za ka faɗi za ka faɗi da wani shi ake cewa hammu ko ka an wata riba kana ga bara ka same ta ba ko ta asara kana gani za ta same ka ko kana son wani abu kana ga za ka yi asara ba ko kana son wata yarinya kana ga wani zai zo ka ba ka ka bari kana ta damuwa dai Allah ya sa a baka ita to ka ga wannan shine mai ina ke cewa amma ko an baka mata kana ga kamar aure ba zai yi ba anya zan aure yarinyar nan ko babu babu harka saboda ka abuwa sun tsaya tak kuma ga shi Allah ka matan kana tsoron kada a fata kai ta damuwa kai ta damuwa a kan wannan wanda ta ke cewa hannu abin da bai faru ba kana tsoron faruwa a nan ba don kai akwai zai zame maka ka fara zuwa wanda ta ke cewa hammu bala'in zai afku ba amma damuwan zai a din to shi ne hajji rai da damu kamar wasu ‘yan ta'adda sun zo makwabtan ku suna kusa da gari ku kuna tunani za su afka wa garin ku wannan ne hamu ko ɗan fashi da makami suna shiga garuruwa suna tare hanya suna tafiya kuna tunaninsu wanda ta ake cewa amma da shi ma idan kai haƙuri mutumi ba da ba da irin wannan idan kai haƙuri ubangiji ta ala sai ya gafarta maka da yau su da saurin wala hazan hazan shi ne ƙashir baƙin ciki na wani abu da ya kuɓu cewa ɗanka ya rasu matarka ta rasu Iyayen ka da su ka ga wani abu ne ke kubuce maka wannan zai dame ka kwarai da gaske to shi ma fara ne na zunubi mazala kuma yana cewa innal aina kadma wal qalbu ya'zam wa la naqulu illa ma yubillah azza wa jalla wa inna li dhikrika ya ibrahim la mahzun ido yana hawaye abin nan eh, zuciya za ta damu amma ba abin da za mu faɗa kai abin da zai yi zarwa Allah ta'ala lalle Ibrahim muna bakin ciki da rabuwa da kai wato ɗansa ne da ya rasu to wani abu da zai kuɓuce maka baka same shi ba da kana da shi wani asara na dukiya ko wani abu ko ka nemi aure a hana ka wannan ɓacin ran to ku zanu shi ke na kare ta wani abu ne wani shi ke ce maka hasan da shi ma yin wannan bakin ciki idan kai hakuri za ka samu lada wato ainihin a kansa kare ta wani abu muhimmi wanda kake son ka samu ko kuma ka same shi yi asara wala azan ko kuma wata cutarwa wato wata cuta ko na bala'i daga sama kaddaran Allah ko ne cutar da kai sai kai haƙuri wani ya taka ka kai haƙuri ya biya maka bakakin manganu kai ya cuce ka kai haƙuri ya zalunce ka kai haƙuri to wannan shi ma sauƙi ne na kankare zunubai sannan wala gamni haka nan kuma bacin rai wanda zai ce rike maka zuciya da shaƙi kai kirgwa da kai shine gammu wato bacin rai ne da ya faru da kai amma kuma ya rike ka ya hana ka saka kasa akwai damuwan da abu ya dame ka amma kuma kana iya mutu harkokin ka za kana iya manta da shi daga bata suna tuna da shi amma akwai rai da zai zo ya rike ka ya hana ka saka ya hana ka komai wanda shi ake cewa gamu ka kaga wannan abin nan eh, Allah subhanahu wa ta'ala yana kankare zunubai da irin wannan to larabci yana da yalwan yalwan yare ne duk sunan su bakin ciki amma kowanne da me. da ma'anansa idza kunta fi hammin wa ghammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min al duk bakin ciki ne ka karanta alqur'ani ka samu wato sautin su amma kowanne da irin nau'in na kowanne da irin nau'in wato bakin cikin to sai maza su ayi misali sai har kai shaukatu shaquha har kaya wanda za ka yi kawo da ita ta soke ka kaya da za ta soke ka ita ma ka fara yi masu ba ce ita ma amma yar karama ko ta tafiya ka ji kaya ta soke ka ka zan kaya ba ta kai kwalba ba ba ta kai kusa ba ko kuma allura to amma ita ma za a karkare maka da ka da tana ciwon kai ko ni rauni mai yawa ko zazzabi ba zai fa'ita illa fara Allah biha min Allah ya Allah ya gafarta mutum wato zunubansa da sabarin mana kenan masifa ta ta same ka a baɗini sai ta zama alkhairi kai baka sani ba a zahiri ne kake ga kamar masifan ce amma a baɗini kuma alkhairi ne ubangiji subhanahu wataala yana ba ka lada akan wannan amma da sababin in kai hakuri amma baka yi hakuri ba to ba za ka samu wannan ladan ba abin da ya sa saboda bala'i ba kai kake jawo kanka ba abu ne daga Allah to tun da ne ba kai kake jawo kanka ba wani lalar za ka samu a kansa amma haƙuri in kai haƙuri a kansa ne wannan kuma kai ne ka danne zuciyarka kai haƙuri to sai ka samu lada a kan me haƙuri ba ka kai ƙaran Allah da yawa ka je kanka sai Allah ni ba ya so na ya jarrabe ni da kaza can ma Allah ya jarrabe ni da kaza ka inda ni kamar Allah mugunta ma yake maka ko baya son ka ne kora maka wannan abu wannan shine rashin haƙuri amma in kai haƙuri bala'in ya same ka amma ka nitsu ka kaddara Allah ta ala ya rabe ka da wannan ne saboda ya daga darajanka ko kuma ya baka lada ko ya san kare maka ka ko ka faɗa ma ba ba ka faɗa da da nufin ka kai karan Allah bane a ka faɗa ne kawai don ka dan huce kawai ko ni naka ne ka ga Allah yana dan fama da matsala wannan kawai ko rashin lafiya ko wannan idan mutum yana haka zai samu lada hadisi ya inganta a sunan Tirmidhi manzon Allah ta san ai ce inna izama aljazai ma izamil bala wa inna la iza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu riba ba, man taqala falahu saqa ubangi manzon Allah ta ce girman sakamako yana tare da girman bala'i gurgudan girman bala'in da aka dora maka gurgudan girman ladan ka da sakamakon kuma idan Allah yana son mutane sai jarrabe idan Allah ba ya jarrabanka ai za ka yi nisa za ka yi nisa daga Allah ta'ala ba za ka za ka dawo zuwa gare shi amma za a ga mutum ko baya kiyamu laili bai damu da addu'a dan Allah ya jarabe shi da wata masifa ya ga ya da kiyamu laili yana addu'a to kaga mun ya zai masa alƙairi Allah yana son ne bai damu da addu'a ba kuma addu'a ibada ne addu'a wa ibada amma yana da wata babban bukata yana ga za ta kuɓuce masa kaga ya samu hammu kenan damuwa to shi ke nan sai kama addu'a sai kama nafi ya kama wuri yana yi don bukatar sa tafiya haka nan idan ya rasa wani abu ko ni masifa ta same shi ko ni bala'i ya tinkare shi haka nan nan ma sai ka ga kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne manzala kuma ya ce idza ahabba Allahu qauman ibtalahu in Allah yana son mutane sai jarrabe su to sai ce kamar rabiya falahu riba duk wanda ya yarda da bala'in da Allah ya tsora masa to yana da Allah zai yarda da shi wa man sakida wanda ya kushi falahu sakat shi ma yana da kushi shi Allah zai kushi da shi don hadisi ya nuna kamar abu biyu ne arriba bi qadrillah wa sakat ala qadrillah yarda da kaddaran Allah da kuma fushi akan kaddaran Allah fushi akan kaddaran Allah wani mummunan abu ne wato shine mutum ya kasa yin hakuri din sai zama mai wakar samu ladan musiba bala'i zai samu an ake zai samu don yana fushi da Allah Allah kai bawan sa ne shi ya halitta ka zai sarrafa ka inda ka inda yake so kuma duk abin da ya tura ma ba ba son ka bane akwai alkhairi a cikin ka kai ne baka sani ba akwai hikima sai kai fushi da wannan cikin ne sai ka haɗu da fushin Allah amma wa marradiya wanda ya yarda da kaddaran Allah bala'in da Allah ya tura maka Allah zai yarda da shi kuma yarda da kaddaran Allah wani wata daraja ce wanda babu mai samun tafi manya-manyan bayan Allah da gari amma ko ya wa tsakiya wanda shi ake cewa sabru wato hakuri. haƙuri yana tsakanin yarda da kaddaran Allah da fushi akan kaddaran Allah da ake cewa yarda da kaddaran Allah shine ka ji abun ma bai dane ka ba kwata-kwata da bala'in ya same ka ma daɗi ka ji daɗi ka ji kana son abu kare ka shi sai ka ji daɗi ba ka son abu ya same ka sai ya same ka masifa ta same ka sai ka kama dariya kawai ka kama jin daɗi ana a irin haƙuri magabata ke ya talazzazu na bilbala suna jin daɗi da bala'i me daɗin me yasa suke jin daɗin masiwa Allah ya jarabe ka da rashin lafiya kuma kana jin daɗi an ne maka hannunka kana jin daɗi an kuma an maka kata an maka fashi da makami an fashe maka dukiyarka amma kuma daɗi kake ji me yasa saboda kai abin da kake hararowa shine sakamakon da Allah yake yi wa waɗanda aka jarrabe su da wannan masifa kai ma ka ki ga layi za ka samu wannan sakamako kuma kana hararo cewa idza ahabba Allahu qauman ibtalahu ai sai Allah ya son mutane da yake jarraba su a sai kai kana cikin waɗanda Allah yake so ki kuma yace ashaddu nasi bala'an al-anbiya kuma al-amsal fal wanda yake kowa ga masifa su ne annabawa sannan masu bi musu sai ba su bi musu to kai ka da cikin waɗanda Allah ta'ala yake jarraba to hararo wannan ladan da zaka samu da kuma darajar da zaka samu da sauƙin wannan masifan sai ya zama kana jin daɗin ta ne kai ba magana ma wai a ce kai haƙuri ba kai daɗi ma kai da wannan abin misali to wanda yake ya yarda da kaddaran Allah yake ya samu irin wannan wannan haƙurin ko imani to sai Allah ta'ala ya tare shi to amma akwai na tsakiya na tsakiya shine haƙuri kana wayo Allah wayo kana nishi ka shiga damuwan amma kai haƙuri ka kame bakinka ba za ka yi wani abu na sabon Allah ba ba za ka kai karan Allah ba za ka nuna mutane Allah ba ya son ka ba ka yi haƙuri ba ka wata kalma ta ta ta ta ta ta kafurki ko ta rida ko ta kalma ta nuna zagin Allah subhanahu wa ta'ala ba ka nan sai ka shiga layin masu haƙuri amma dai kana kokawa ya jiki ina fama ka ku tiyari da addu'a ba ka zuwa nan ai haƙuri ne eh haƙuri ne amma in riba ne ta ba ko ba wani abu wannan ko ba wani abu ne ba ba wani damuwa sha Allah ka fara ne da kaga ba zai girma ma maka bala'in da yake wanda shi shine yarda da mai da da da masifa bala'i ya same ka amma kuma ta hakikin kana hararo ladan da za a ba sai in ka samu wannan to sai ka samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala ko da ka idan masifa ta same ka ko dai zama an kankare maka zunuban idan kai ne mai zunuban ne sai Allah ya tarrabe ka domin ya kare maka kaga ya zama alkhairi kila ba don wannan masifan ba da za ka mutu da wannan ne kuka kaga da ka shiga matsala ko kuma Allah ya yawaita ka a ƙara maka lada a ƙara maka akan ladan da ke dai ka zo ba ka da laifi ne in ka je aljanna za ka tafi aljanna ta sama ko kuma ubangiji ta Allah ya ɗaukaka darajanka ya ɗaukaka darajanka da zuwa duniya Allah yana sai ɗaukaka ka a duniya ko sai dinga jarraban kai dinga jarraba ka daga ba sai ka zo ka samu ko ta addini ko ta wani shi za yi jaraban annabawan sa in ashaddu nasi bala'an al'anbiya wa kuma al'amsal fal amsal ko da haka annabawa su suka fi shiga wannan marra ko su suka fi daraja don Allah ya ɗaukaka darajar su ne shi yasa ya jarabe su da irin wato ainihin wannan jarabawa su kuma wani na abubuwa da Allah ta'ala yake jarraba mutum da shi ba zai kusa ba dole sai ka sai kun faru da kai sai dai kawai ya rage naka za ka yi haƙuri ne ko za ka yi fushi a kan wani talauci mai tsanani rashin lafiya ɓacin rai da damuwoyi da sauran wannan ba za ka rabu da sai daga cikin su to amma ka yi haƙuri dan adam bai da za ya samu yadda yake so dan adam tara ne bai cika bai cika goma ba wani yace samaniya kun bil mar'i la budda an yara wa la budda an tadri alayhi samaniya sururun wa huzun wa istima'un wa furqatun wa ukhrun wa yusrun thumma tuqnu ma'ad abubuwa takwas dole a cikin su kake juyawa ko taran kana cikin farin ciki wata ran kuma ka cikin bakin ciki wata ran lafiyan ka kalau wata ran baka da lafiya wata ran ka da yanka, wata ran kuma ka kare da su wata ran kana cikin walwala wata ran kana cikin kunci a haka rayuwar dan adam take wato ainihin tafiya in ba ka wannan bangare kana wannan bangare to idan kana bangaren mai kyan sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kara maka nimomin in kuma Allah ya jarrabe ka din da wani abu na masifa sai kai hakuri shi ma ubangiji ta Allah sai baka da lafiya sai ka shiga cikin jerin mumini na gari wanda ubangiji ta lake cewa ajaban da amri mumin inna amrahu kullahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mumin in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabahu ضراء lahu amma خيرا له mumini كان الامر المؤمن الامر الدكان تاع ba باب samu wannan sai mu'min idan alkhairi ya same shi sai ya hakuri sai ya gode wa Allah haka sai zai masa alkhairi idan wani bala'i ne sai haƙuri hakan sai zai masa hakai mumini shi ke jujjuya a cikin hannu tsakanin haƙuri da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala nan kuma shi bala'i ba abun so bane mutum zai dinga addu'a ubangiji da Allah ya kare shi daga irin wa'annan musiku saboda idan sun faru da shi ba a sani ba zai iya haƙuri ko ba zai iya ba shi yasa mu zarfa yana yawaita addu'a اللهم إني أعوذ بك من الحمد والحزن والعجل والكسل والبخل والذل وغير الدين وغلبة الرجال ya Allah ina neman tsarin ka daga bacin rai da damuwa bakin ciki Allah ka yayi min bakin ko wanda yake hararowa ko wanda zai faru da ni sannan Allah ka tsare ni daga gajiyawa da kasala Allah ka ni daga rowa da ainihin da tsoro ya Allah ka kare ni daga baki ya mamaye ne rijaye da kuma mazaje su rijaye mutum ne mai zai gabaya da kuma ya gabayan ka to za ka roƙi Allah ta'ala ya kare ka daga ainihin wato irin waɗannan masifun amma in suka faru kuma su fi kai daga cikin magabata ko shi yana son a jarrabe A akwai kuma shi a shi dai ba son jarraba amma in jarraba ne zo zai haƙura amma ya fi son zai zama ba matsala kamar sai na abubakar ya ce la an ƙuhafa fa ashku a abu ne ya min abu salar ƙuhafi ya ce a bani lafiya daga dukkan wani masifa bani da wani bala'i ba wani ba ba wani jarrabawa ne ga gode wa Allah ta'ala shi ya min akan a jarrabe ne haƙuri amma an jarrabe shi kuma zai haƙuri حديث نجبة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقف فقلت يا رسول الله انك توقف وعكا شديدا قال اجل اني اوقف كما يوقف رجلان منكم قلت ذلك ان لك اجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها كالجهاد وفك عنه ذنوبه كما كما تفك الشجرة والبحر متفق عليه والواقع مغرب الأمة وكلا الأمة وانا حديث إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا يبتدئ قال يتي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ناشي قول من الله صلى الله عليه وسلم wa huwa yu'aku shi ana jarraba ka da zazzabi shi ne ma'ana yu'aku alwaku shi ne zazzabi wato yana jin zafin zazzabi kada zazzabi yana da zafi rai kan shi ne ma mutum lokacin sun sai kamar ya hauka fa kuntu sai na rasu da rasulullahi ya kai manzala ina innaka ku aku akan shadid sai suna ana jarraban ka da zazzabi zazzabi mai tsanani kala sai manzala ya ce ajal ya ce haka ne ni zazzabi na ya fi na sauran mutane Ya ce, inni ku aku kama yi aku min minkum ni aka tsora min zazzabi kamar yadda ake tsora mutum biyu zazzabi daga cikin ku wato zazzabi na ne kada ya kai na mutum biyu haka ake jaraba manzala ta bani amma me yasa ake sa masa zazzabin mutum biyu saboda a ka masa lada na sakamakon wanda ya haƙuri ne saboda aka ce sa Allah yake jarabansa da zazzabin mutum biyu kamar a ninka zazzabin mutum ne sai a zora manzala ta salama yace haka ne su safai su kansu sun gane abdullahi bin mas'ud ya gane haka manzala ya tabbatar masa haka ne kul abdullahi bin mas'ud sai yace sai nace zalika annaka zalika anna laka ajrayn wannan kan saboda za a baka lada biyu ne shi yasa ka yake jarabar ka da zazzabi biyu a hada maka shi a daya kala sai manzala ya ce ajal yace haka ne zalika kazalika yace haka din ne idan su lokacin da zazzabin ya yi tsanani kuma ƙarin lada ne in ya yi ƙara tsanani ƙarin lada ne gwargwadon bala'in gwargwadon kuma mai lada inna iga mai jaza'i ima iga min bala gwargwadon yawan bala'in gwargwadon yawan kuma ladan da za a ba sai mazala ya ce mamin musulmi babu wani musulmi yusibuhu azan wanda wata cuta za ta sami shaukatun shaufatun fama fauka kaya da abin da ke sama da kaya wato kaya kamar shi mafi karancin wani abu da zai cuta da kai a hanya yake ko sama da kaya illa kafar Allah bi asai ya wato Allah kan kare masa ne kukansa da sababin wannan kaya ne wa hukkar an zunubu kuma an sarayar masa da zunubansa da sababin wannan kaya da za ta same shi ko bala'in da yake sama da kaya kama ta hukku shajaratu warfa kamar yadda bishiya take ganyen ganyenta haka nan kuma wato ainihin zunuban mutum suke zubewa idan an jarrabe shi da wani bala'i ko da kaya ne ko sama da kaya ga ban da zafin ba ko kusa ko ciwon kai ko zazzabi ko wani amai da guda ko makamancin wani ko asara na zuciya ko na wani abu na gaba wani hadisin bukari da mutum suka rawaito shi imam ya ce wal wa'qu mazatul umma abin da ake cewa shi shine raɗaɗin zazzabi raɗaɗin zazzabi ko zungurin zazzabi wakila al'umma wasu kace zazzabin kaka shine wa shine ma'anar yu aku ana tsora maka zazzabi ko ana sa maka raɗaɗin zazzabi shi wanda ka fassara shi yayi wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin wato da musiba ta samu mutum ba abu ne wanda za in ya same ka za ka ɗauka kawai kai kan ko Allah ba a sauka ne ko kai ka kankance ne a cikin al'umma shi sa ji sai inganta a cikin da Aisha radiyallahu anha take cewa ma ra'aytu waj'a min ahadin ashadda minhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man taba ganin wanda ciwo yake masa tsanani iri yanda yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam). a iya kanin ta ake an jarabi mutum da ciwo ciwo ne tsanani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gari ba to kaga inda a ce to a kora maka ciwo ko bala'i an walakanta ka ne ai da manzon Allah sallallahu alaihi ko ciwon kai da bai yi ba ba ka ba abu ne wanda yake na wadakanci ko na ba'a? wannan Allah ta'ala yana son ya ɗaukaka darajar kai shi ne ya tura maka ba shi sa mutum za a zarginsa da bala'in da Allah ya jarabe shi kamar rikin lafiya ya kici ya kicin yawa irin na annabi ayyu Allah ya zarrabe ya jarabe annabi ayyu ba za a zarge ka da wannan ko ni masifa Allah ya tura maka shi ko ni bala'i ya saba maka ba za a zarge ka da wannan domin baya nuna Allah ba a sauka sai da ba a jarrabe ka ba baya nuna kai ka tuwa nan balma ma wannan jarrabawar ita take nuna saukaka mu ita take nuna cewa mutum yana da matsayi a wajen Allah ta'ala tun da Allah ya jarrabe shi kamar da wani yake cewa wa kulli ladhi bi turufi tani ayyarana al'ana tadahu illa man lahu qadaru amma tara al-bahra ya'lu fawqahu fiyakum wa tattaqiru bi aqdarihi durau وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يخطف إلا الشمس والقمر إذا كذا وانجا يكي زرقينا فلسا مصيبة دا الله يجربيني دي شين كاتبا غني أن جربوني دي إن غاينا دا مهمتي أكتبا كما أكتبا مهمتي يتي باكا غني lu'ul'i yana karkashin ruwa ne ruwa yana canje shi yana shan wahala amma nama ruwa idan ya zama mushe sai ka ga ya gogoro a kan shi kuma shi ya danne ruwa me yasa ya gogoro sama saboda ba da kima shi yake danne ruwa ya wancan kuma yana da kima yana kasa ruwa yana danne saboda kimansa ne ya samu wannan yace ai a sama akwai taurari da yawa amma ba wanda ake kama a sai rana da wata sai ka ji an kama rana an kama wata rana na zazzabi ko wata na zazzabi ai dole da muhimmancin su ne me yasa sauran kananan taurari nan ba a cewa suna zazzabi ko an kama su da su su kai a jarrabe su irin wannan jarrabawa da haka ba wato ainihin zargi mutum yasa daga cikin magabata wani masifa ta same shi daji yake kuma zai gode wa Allah da wasiwa ba ta taba addinin ba. ya Allah ka jarrabe ni a jikina amma na gode maka kuma ka bar mini addini wannan sai zama wato kasancewar Allah ya far maka addini ka sai ya zama shi ne zai ɗebe maka cewa wancan jarraba ba za ka ɗauke ta wato a matsayin wani abu ba حديث هذا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يكتبه وبدأوا يكتب يكتبن بفتح الفاتحة وفتحها وعن ابي هريره رضي الله عنه لقى ابو هريره الا يتدى شيء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man yuridu Allah bihi khairan duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi yusuf minhu zai tura maka musiba rawu bukari bukari wasu hadisi wa gabar sun wasance yusuf din nan bi fatin fadi a ce yusuf din za a tura maka musiba wa kadri a kowa mata kasar a ce yusuf din Allah zai jarabe kuma a jarabe wanda ka faɗa an san Allah ta ala amma Allah ya ce a ce yusuf din ne za a jarrabe shi kamar abuwar bai jarraba kamar da Allah ke ta wani lamari kun ba ya ce in ne rashin lafiya Allah ke zai wata da ni ba rashin lafiya ma Allah ne yake tsora yake tsora mu amma ke yi rashin lafiya saboda wato ta'addu ba shi ne na da ko da ka wani da Allah yakan jarrabi mutum don ya yawaita ladan kuma Allah ta ala jarraba sa don ya ɗaukaka darajarsa ne idan Allah yana sai ɗaukaka daraja ka sai jarrabe ka in ya jarrabe ka ka jarrabawa daga ba kuma sai ɗauke sai ɗaukaka daraja yasa duk annaba a farko sun sha wahala tare da mutane sun sha wahala Allah ya jarrabe su da walakanci da wahala da duka da tsara da sauransu da kora amma daga babu suka suka yi nasara sai zama Allah ya mallaka musu wannan wurare gaba ɗaya suka zama su ne masu shugabanci haka nan duk wanda Allah yake sai ya ɗaukaka shi to da farko zai ji zai sha wahala daga babu wata zai samu wato ainihin wannan ɗaukaka wanda yake cewa ni an fata yubdirna an fadlil fata wannan ruwa mawqiratun bi an bai, jaraban da Allah yake tura mutum yana bada labari ne cewa mutum mai daraja ne kamar da turayen wuta sai an sa shi a wuta wuta na gasa shi ya tsaki na taki sai ka gane cewa lalle abu ne mai kima amma kafin nan ba za ka gane cewa abu ne mai kima ba ko malai sun ce ka ga bi binani alaƙa na jirin mai hani taskoki na kyauta kyautan da Allah yake bayansa sai wanda Allah yake bayansa suna bisa daukun jarrabawa wato suna kan gada-gada na jarrabawa duk abin da za ka samu a duniya na ɗaukaka ba a ƙarshe sai ka sha wahala daga ba ka same shi in ka yi haƙuri a bisa wannan jarrabawa shi kenan za ka iso canji amma in ba ka yi haƙuri ba ba za ka iso ba ɗaukaka ne na shugabanci ko ɗaukaka na dukiya ko ɗaukaka da iri su za ka zama ke zama malam karka da kuma bayan irin matsalolin da ya yi zama wane shugaba wane karka da ba kuma irin matsalan da ya ta ko mawadaciwa ne baka san irin wahalan da ya ta a farko ba kafin ya kai wato a ya kai wannan matsayi to amma kace ba za ka yi wannan wahalan ba to shi ke zai zama ba za ka samu wannan ɗaukaka ba wani ya ce a ranar ka nafsan sai ta an to izzaha wani ta da izza hatta to zillaha na ga kana da wani rai kana son ka dauka karanta son ka zama wani abu ba za ka zama ba sai ka su daga baya kuma sai ka samu wato ainihin ita wannan ɗauka ne so da haka dole ne kuke dinga hakuri a bisa matsalolin da yake samu saboda cin ma'ainihin wani burin sa babba ba duk da wanda za ka samu za ka iya jurewa idan kana hararo wata daraja da za ka samu a addini a addini ko a lahira ko wani abu na duniya ويأتي ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبط wanda yana da wata himma ya samu wani abu maɗaukaki duk da yake samu duk bala'in da yake samu ba ko abun so mai aure ka to ba wani abu na ɗaukaka da ya wuce ka shiga aljanna aljanna ma ka samu kololuwa a ranar alkiyama to a duk jarabawa da Allah yake maka nan duniya za ka haƙura za a wata daraja da kake harabawa kuma a gobe kiyama wanda kake son ka same ta to ko a nan duniya ne idan kana son wani abu ka san sai ka sha wahala ka same za ta jure wahalan kai ta jurewa har zuwa ka samu ne wancan da baka ne ita ce kake hararowa ita ce a gaba to da haka sai mutum ya rika hakuri a bisa jarrabawa da Allah ta'ala yake masa da duniya hadisi na gaba wa an anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فعيلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وأنا حديث الشيخ البخاري لو جزء فبوتوش دقى أنس بن مالك رضي الله عنه أن اعتدل قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ين أحدكم الموت kada ne yanku ya buri zuwa da gurbin na galabi ko da gurbin asabon kamar da zuwa wannan riba saboda wani ciwo ko ta cuta da ta same shi ko ta matsala da ta same shi tana ta wato idan ka shiga matsala na rayuwa ba ya ka kai buri mutuwa ba in ka je lahira ka san ne za ka tara ne ba ka sani ba ila duk wahalar da kake sha nan ne lahira ya zama ne ya zama ya ji wahala kai ba ka sani ba to ba za ka buri mutuwa ba saboda ba a burin mutuwa sun matsalar rayuwa wannan ba ɗabi'a ce irin ta mutumi ba ya ce Allah ya kana mutu ma na huta sai kai kasan za ka huta na mutu ma ni na huta sai kai kasan za ka huta ai abu ne na gaisu amma wanda bai imani da Allah ba bai san lahira ba to shi yana iya kashe kansa yanzu a kasashen tsori a wanda ciwon kansa in ta kama shi sai ya bar garin sai tafi wata kasa shi ya race kansa ne to shi yana ganin huta kawai ko zai huta ne to da haka zai je kashe kanka a wuri to kaga wannan ba hutu ba ne in ka kashe kanka ka ƙara wa kanka ne ka kara a kanka bala'i to mu a musulunci ba ma ka kashe kanka ba ka kashe kanka haramun ne wannan ba za ta faɗa zuwa kada ku kada ku kashe kawunan ku man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatu fi yadi yaj'u biha balanahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha wa man qatala nafsahu bi sunnin fa sunnuhu fi yadi yata'assahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha duk wanda ya kashe kansa da wani karfe ya soka wa kansa to zai tashi ranar kiyama yana soka wa kansa wannan karfin a cikinsa yana sumiya wutar jahannama zai goma a ciki wanda ya kashe kansa da guba ya sha guba zai tashi ranar kiyama da guban a hannunsa yana sha yana sumiyawa cikin wutar jahannama zai da goma a cikinsa kai man katala sahu bi shay'in uziba bihi yawm al-qiyamah manzo da yake wanda ya kashe kansa da wani abu za a zartar da shi da wannan abu ranar kiyama to mu ba maganar ka kashe kanka ba kai burin mutuwa ma musulunci bai yi zaba. ka ce na mutu na huta ni na mutu kawai na mutu kawai a ka san me za ka je ka tarar in ne wata masifa ce ta duniya to ka jure ta kawai Allah ya saka cika da imani amma kar ka nemi mutuwa saboda wani bala'i da ya same ka wani talauci mai tsanani in ya same shi sai burin mutuwa talauci kawai kuma ina zai zuba a da shi fi talauci wani rashin lafiya sai yi da mutuwa sai za ka yi mutum ya huta ne amma kuma ba hutun ba ne ba baka sani ba to da haka ba za ka yi da mutuwa saboda wata matsala da ka samu na rayuwa ba ko ni bacin rai ko ni ba gaya maka baƙaƙen maganganu ka ce gara ka mutu ma akan wani ko kuma talauci mai tsanani ko rashin lafiya ko bala'i ko ta'addan ko menene in dai matsala ce ta rayuwa to karka zo ka mutu sai dai idan matsala ce ta addini idan ya zama na ba inda za ka shiga ka ce la ilaha illallah ba za a bar ka kai sallah ba inda za ka je ba kai ta kai sallah ba wannan sauki Allah ta Allah ya dauke ka kawai domin fitina ne ta addini ta sauka amma ba wani cuta ba ne ba wata cutarwa ne a jikin ka inna addini ne wannan mazala ya yi addu'a ya ce Allah idan ka saukar da fitina a cikin bayanka ka karɓi raina ni ba tare da an fitinar da ni ba wannan fitina ta addini ake nufi ko da haka in za ka tsira da addinin ka ne wannan to ka tafi lahiya domin idan ka zauna din ba za ka iya yin addini ka ba amma matukar kana iya yin addini ka to karka yi mutuwa saboda wata matsala da ka samu ta lafiyanka ko ta wani dukiyanka ko ta walwalanka ko tsakaninka da wani ko na iyalai ka ko makamancin wani idan ka yi haka ka yi wato ainihin ka yi kuskure sai manzala ta ce ka in kana la budda fa'ilan idan ya zama dole mutum sai ya aikata babu yanda ila sai ya yi wannan addu'a shi dai abin ya ishe shi sai ya yi ya mutu kawai to rage ku ga abin da zaka ka ce karka roƙi mutuwa kai ce mutum ya ce Allahumma ahyini ya Allah ka raya ka zo da za ka fara da wannan araya raya ka tukun kafin ka roƙi mutuwa kuma Allahumma ahyini ya Allah ka raya ni ma kana fil hayatu khairan ni matakar rayuwa ita ta fi ni alkhairi wa tawaffani ya Allah ka dauki raina idan kanat alwafatu khairan li idan dauka raina ce fi alkhairi kaga wannan kaga shine addu'a ya Allah in rayuwa idan tafi Allah ka dace ni ci gaba da rayuwa idan ya Allah in daukar raina shi fi, Allah ka dauki raina amma da kawai bara ka ce ni Allah ya dauki raina kawai da huta ba ya ga san za ka huta to kaga in kai wannan addu'a Allah ya amsa in rayuwar ka ta tafi sai ka ci gaba da rayuwa in daukar ranka shi ya fi sai a dauki ranka din nan ka ba ka nuna ka san gaibu ba ba ka yanke wa kanka hukunci ga abin da za ka tarar in ka mutu ba wannan ita ce a kira ta mutum ba ya yanke wa kansa ne aljanna haka nan ba za ka yanke wa wani aljanna ba mutum yana fafa da matsaloli in yi wani mutu ka tawa wani ka ai huta ne a sai dai ka ce Allah ya sa ya huta ne kai masa addu'a Allah ya sa a hukun ne a gare amma ka ce wani ya huta ne ko wani yanzu haka yana aljanna ko ka je kamar yadda ka ce ai za mu je rauba ko za a je dausayin aljanna siya wannan duk wahayi ce nan wannan abu ne na zai kafa ne imamu ta yi wala na kafa bi adin bi jannati wala nari mu ba ma yanke wa wani mu ce dan aljanna ne ko dan mutane lakin walakin naridu lil mutu na kafa al muslimin sai dai duk mutum da yake kyauta da ayyukansa a nan duniya kuka zama mutumin kirki ne ba muna tammata masa rahmar Allah muna tammata masa rahmar Allah wanda kuma a nan duniya muna na ayyuka yake yi muna tsorace masa azabar Allah ne kuma amma shi ba za mu ce da mu ta don a kai ta kai wannan hukunci to kamar yadda ba za ka yi wa wani ba haka nan ba za ka yi wa kanka hukunci ba za ka ta dan aljanna ba ne idan kai haka kana son ka rusa aqidan ka wata bid'a ta shigo maka sai eh, wannan kuma rashin sanin addini inda ka san addini ka san tauhidi ka san aqida ba za ka ba kanka aljanna ba balle za ka ba amma da bai sa addini ka ba zai ba kansa aljanna har yanzu yana riba aljanna sai wani kai ma dan aljanna wani dan aljanna duk masoyi na na baki aljanna duk ne taba gani na ma dan aljanna ne to wannan wahayi ce nan idan za ka gudu da addinin ka wannan abu ne mai kyau ka ce Allah ka ɗauki raina kar in fada ci wannan shirka amma in wani bala'i ne na duniya na rayuwa wata masifa kai kai shiru kawai Allah ya yi maka ita ba ka da alam musiba shi kawai zama dole sai kai addu'a ka ce ya Allah ka raya ni idan rayuwan ita ta fi ni alkhairi ka dauki raina idan ɗaukar raina shi ya fi alkhairi wannan hadisin bukari da muslim suka rawaito shi hadisi na gaba wa ana bi abdullahi خباب بن الحرس رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيغفر له في العرض ويجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه ويجعل نصفين وينشد بأمثال الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يصير الراكب مثلنا اذا حضر موتى لا يخاف الا الله والذيب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد برنة وقل لقينا من المشركين شتى وانا حديث الخباب بن العراق رضي الله عنه ألا جل هنا لتكتم مسكينا فعقل وإذا أكا في سوسروا إلي سوحيب إلي سو خمار ثورا لبلاد قال إنتي شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كي قارا وجمع الله صلى الله عليه وسلم ومن كي wajen manzala ta sama wato dangane da tusar wanda mushrikai suke mun kai kukanmu wajen manzala ta sama wa huwa mutawaffidun gurdatan nau shi na kishingide a kan wata wani gurgunsa fi zindin kaba a inuwan ɗakin kawa wato kamar ya kuɗa, gurgunsa ka yana ɗan kishingida a kan kawa a inuwar kaba Ina da ake a babin masallacin kaba abun ya faru faƙunna sai muka ce ala tafsir lana ya rasu na yi kalima mana taimako mana mushrikai suna cutar da mu kai mana addu'a Allah ya taimake mu mu kusa daga shirin mushrikan ala ta da'u lana ya rasu na yi kamar addu'a mu kala sai manzala kuma sai kar kana qablakum yu'khadhu wal yusuf sai ke ba su labari irin matsalolin da wato mutanen da suka gabata suka sha na wahala akan addini kuma suka yi haƙuri akan wannan yace karkana ne karkana man qablaku wanda suke kafin ku sun kasance hukazu wajen ana kama mutum fayu yi lahu fil ardi a haka masa rani a cikin kasa yi da alfiha a je a jefa a cikin wannan kasa wato da a zuwa da mutum da rinsa ko ka yi ridda ko a je ka cikin rami idan ba ka yi ridda ba to za a je ka a ciki abin karanta kisan a kabin wuta ne aka girka ta ma a rami ko ka yi rinta ko a jefa ka ko ka je ka jefa kanka haka suka zo suna ta fadawa suna ta fada duk mutum da addini a wata mata ta zo za ta fada sai ta dan tsaya tana tunanin yaro ta tana rike da yaro sai yaro ya umu ya umma ismi ka inda ke da ya mahaifiya ta ki fada wutan nan akan gaskiya kike sai ta fada ita da yaron gaba to zala yana rarrakin su ba wannan cutar da ku da kafurai suke ba bai kai irin na kafurai baya ba inda suke cutar da mutum akan haka rani a sa wuta ma a tura mutum a cikin sa tare sa ke je mu gaji sannan kuma yi wuta bin nisha akan zo da mutum kuma a haka rani a asa ki kaman a ce a abin nan a sa kafafunansa ta yinda ba zai gudu ba sai a zo da nisha wato shine abin nan ne eh, sunan zarto irin katon zarto da ake yin katako ko da shi fa wa ala ra'atihi sai a tsora a kan kansa fa yuga al musaini har a sanya har a mai da shi zama mali wato daga tsakiyar kansa za a dinga gugawa ana gugawa ana gugawa don ya bar addinin sa da zai bari ba sai an tsaga shi duka baya nan bangare ya faɗi nan bangare ya faɗi kamar yadda aka yi wa shi wancan bawan Allah wanda wato ainihin abin nan kisan da muka ba mutum uku na kabin mutum wato bawan Allah nan wanda wanda abun nan wanda makahu nan ne ko ya eh, shi malamin radiki shi wannan wanda ya koya wa wannan yaron ainihin addini domin kar ya sihiri haka aka zo aka samu masa zarto aka dinga wato ainihin tsaga ki ana tsaga ki raka tsaga shi biyu ba tare da wato ya bar addini ba wanda ya ce a cikin magabata zo wanda suka gabace ku akwai wanda ake wa sannan wa yumsha bi amshatil hadith akan samu mutum ko a dinga tsefe shi da matsefi na karfe ma duna lahmihi wa azmi tsakanin namansa da kashinsa a ga matsayi da karfe masilla ana sawa tsakanin namansa ana tsaifi tsakanin namansa da ne da kashinsa akan ya bar addinin sa ko ba zai bar addini wannan da irin azaba haka ba za a dinga tsaifewa ana tsaifewa ana fidda nama gefe kashi gefe da rinka amma a cikin sai bar addini da zai bari ba har a kashe shi akan imani ana yawan kuma sai magana fa ce ma ya so su addini wannan ba zai hana shi addini ba sai ce wallahi na rabe da Allah da yutimmanna Allahu hadha al Allah sai ya cika wannan al'amari wato wannan addini hatta ya tira rakibu sana'a har mai abun hawa ya tafi daga sana'a ila hadara mota zuwa ga hadara mota sunan zama ruwa ne a kasar Yemen mai abun hawa ya yi tafiya daga babban birnin ƙasar yaman shine sana'a zuwa ga wani gari da ake ce masa habara mota la ya kafu illallah ba wanda yake tsoro sai Allah wazi ba ala yi da kire ce akan sa, ko ka ce kura akan sa wato ba a tsoro wani kafuri zai tare ce masa da addanci musulunci ya riga ya yaɗu ya mai wannan waje kuna gaggawa ne nan gaba Allah zai cika addinin ta yadda ba za ka ji tsoron kafuri zai tare kai maka ta'addanci don kasancewa kan mutum ba daga sana'a har azara mota sai dai ka ji tsoron Allah a hanya. ka ji tsoron kada wani bala'i ya same ka daga sama ko kuma ka ji tsoron kada kai keji ko kura da zai fada wa dabbobin ka in kana tafiya da tumaki amma ba dai ka ji tsoron kafuri ba Allah zai cika wannan al'amari walakin na kun tasta'jilun magana kuma ta dai suna gaggawa Allah ta ya gafa ya gafa da huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun Allah ya aiko manzonsa kuma sai ya rinjaye da addinin musulunci akan kowane addini ko da mushrikai ba sa ko kuma ko da kafirai ba sa addinin haka zai tafi sai ce walakin na kun sassali don ko kuna gaggawa ne a san ba an azabtar da wasu fiye da naku kuma nan gaba wannan azaban za ta wuce ai daga ranar aka zo aka yakin badar aka fara samun sauri aka zo aka buɗe garin maka aka kwace ka sai magana kuma ya zo shekin mulkan garuruwan makka da kewayen ta gaba daya tun daga nan aka samu wato ainihin sauƙin al'amura wani hadisin rawar bukari bukari ya rawaito hadisi wa fi riwayatin al-riwa wa huwa mutawassidun burdatan maza Allah yana kishingide da wata burbunsa wa qalla fina min al-mushrikin shidda mu hada sanani daga wajen mushrikai sai muka ce nema mana sauki sai nema mana nasara mana addu'a sai ba mu wani kike wayannan abubuwan don nuna maka bala'in da zai iya faruwa da ɗaya da sauyin addini ka amma in kai haƙuri kuma sakamakon aljanna ne kamar yadda magabatan ka kai hakuri to kai ma kai hakuri a bisa waɗannan mace da kai ne ka faɗa mu ba wani bala'i da ake jaraba mu ma akan addini kai da kanka ne kawai ba ka kai yin addini amma babu so kanka ko da azura akan addini za ka yi addini ka a ina yadda ka ga dama a kakan nan da kuma kasashen musulmi amma kai da kanka ne ba ka son addini sai kai sakaci har kafin yake ganin damanka amma da ka rike addinin ka tsoron ka zai saboda da aka mu ji Allah mu rike addini mutum da ba ko goma mu ake akan sa wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى السلام عليكم ورحمة الله على المتنبع نفر طريق السلام ya هذا المسني sai sha'awar ta ya tashi shin ya hukuncin alwala ba bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa a alihi wa sahbihi wa man wala ko ba assalamu alaikum wa rahmatullah in dai babu abu da ya fito masa alwala ta kana idan ya ga matar ta sha'awa ta samu ta ko ta mata da mata to alwala ta ba ta wani ba amma ta karwani aure ta kana tambaya na biyu yake assalamu alaikum malam yayin hukuncin cin kudin hotel alhali kuma an mutu an bar masa shi a gado wani irin ne matsalan kudin hotel a tsawon da hotel yake rufe ma hotel na kwana ko na sim abu asalin hotel ba haramun ne dai abinda za a za a kiyaye ne dole a ya zama hotel din ba a hasiranci a amma duk garin da ya girma in ba da hotel wurin kwana ya zama shirme in ba ke suka zuwa ina za ku shiga ba ko ne ba ko ne ke da inda zai so in ka duniya ba inda ba hotel zai babban gari ba amma dole a tsare ne dokoki kar a bari ana fasikanci a wani kar a bari ana kai da giya a wani ko ana abubuwa wanda suke ba ba na haram so da haka idan an mutu an bar muku hotel hotel ina in za ku iya kiyaye ka'idodinsa a ci gaba da yi to in ba za ku iya ba kuma ku sai da shi ko kuma da shi gida amma ba matsala ba ne idan an mutu an bar muku hotel ba duk wani hotel na duniya haram ne cin kudin sa ba wannan yake cewa assalamu alaikum da fatan Allah ya kara wa malam lafiya na tambaya ta kamar haka alam satin da ya wuce kayi bayani game da budurwa idan ta rasu ta yi shahada to shin kamari ma idan sun mutu sun yi shahada ne? to babu malamin da ya bari samari don hadisi ne aka fassara yawa shi ne aka fassara shi da mace mai naƙuda ko matan da tare da ciki ko kuma budurwan da tare ba ta aure duk abin ya kare a kan mace wato mata kala uku kenan wacce take abin da zata wal mar'atu su ala ta kaga mace da za ta mutu a kan jumhi ne jumhi ne wasu kace danta yana cikin ta wasu kace tana kokarin haihuwa ta rasu wasu abin da wasu suka tsaya ana nufin budurwa wanda ba ta taɓa yin aure ba kaga ba maganin saurayi dama maganar masu yaki to ba malamin da ya fassara shi da saurayi kuma ba cikin da ya zo a kan saurayi amma shi ma saurayi yana son shahada hanyoyin shahada suna da yawa ko awa to da aka zai iya wa ta mutu adam bai neme ta ba ma in yi lumuna a ruwa ko shi saurayi ne ya shahada in ruwa ne ya haɗe in gobara ne farko na shi nan ma ya yi shahada idan an kashe shi don kare addininsa ya yi shahada ko kare dukiyarsa ya yi shahada ko kare ransa abin nan ya yi shahada ciwon ciki ya kashe shi ya yi shahada annoba ta kashe shi ya yi shahada sauran duk matasa sun shiga cikin wayannan shahada shahada. Kana mai tambaya ce assalamu alaikum shin malam wannan addu'a ya inganta daga manzon Allah subhanallahu eh,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 eh to banganta a gama da alawa gama da alawa kuma akwai addu'o'i da ake yi akwai alamu yanzu abin nan alamu yanzu abin alamu da annabi na tawabin da annabi na rubuta kakiri da sauransu Allah yake cewa assalamu alaikum sai malam kai mana bayani dalilai na zama shahidi akwai sharadi guda tara ko babu sharadi duk laifin da mutum ya aikata in ya yi eh, shahada eh, bayi da matsala bayi da laifi a gaban Allah to abin da ne bayani jiya na faɗi hadisan manzon Allah ta ko wanda kafin ne kafin da ya gabata mun faɗi kalalan Allah yadda yake ba wa bayan da shahada ko wasu mutu a fagen fama ba kuma ba a ce ko ba a ce in suna laifi kaza iya ba shirka ba ne su ba za su samu wannan kwalalan shahadar amma kai tun da kana da sharuɗe guda tara kuma ilimi yana da faɗi kwarai da gaske zala ka zo ga mayafi na ka zo ka mana bayani domin ma mu samu ƙaro amma ni ban wani malami zai kawo su sharuɗe tara cewa sai ka cika su sannan za ka za a baka ladan shahada in ka mutu a kan addini ko dukiyarka ko ruwa ya zumme da kai ko gobara ko annoba ko ciwon ciki ko kuma wani wani abin nan eh, maruru da ya fashe a cikin ka duk wannan shahada ne ko mace tana haihuwa ban ga wani malami da yake akwai kyautar guda tara ba amma in kai ka karanta tun da ilimi yana da faɗi ka zo ka kare mu nan kafin su tashi ka zo ka mana bayanin su tare da dalilan su to ya ga ne ka kare ne ba mutane rama Allah tana da yawa ne sai gani mu ta ka kai dole sai ya jefa mutane a wuta sai ya jefa mutane a wuta magana ta ce yassiru wa la tu'asu bashiru wa la tunfiru kai mutane aljishir ba koran su za ku daga ramar Allah ba kuma wasu aljishir da ramar Allah ku sau iya wasu abuwa ba tsanantawa za ku za ku yi gari ka sa za ka ce ba duk falalan na hadisan nan an yi duma da ya ba ne sun yi sharhi ba su ce akwai sharhi ba kai ka zo ka ce akwai sharhi a ka ga ina buƙatar ka kuma kowane sharhi sai ka samu dalili daga Qur'ani ko hadisi kamar yadda kuma duk abin da muke faɗa tare da dalilai muke faɗa to tun da ilimi na cewa in ka sani ka zo ka zo ka koyo mu mu mu ce babu ma ilimin bai kai nan ba in tun da ilimin ta ya kai to ka zo ka faɗa mana sai mu karu ka ga nan gaba za mu karantar da wayannan wato nau'o'i na shahada sai mu ce to akwai wani ta mun samu karuwa sai mu zana su yi da dalilai in kuma babu to ka daina ɓata wa kanka lokaci ka daina sauke mutane da garama Allah sun jira wannan mumini kama ka so masa rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ka kore shi ga rahmar Allah ba sun san Allah ya ce inda an ji shi da rahmar Allah ba Ko da mutane daga rahmar Allah za ka shige ba idan mutane sun shiga wutar ne riba ko ka shiga aljanna in su suka shiga wutar ne riba ka ba ni riba da kai in sun shiga aljanna me za ka kare maka kowa ne yanka daban ne aljanna kowa na ta daban gwargwadon ayyukanka da imaninka ba wanda zai je ya shiga gidanka bare kai ka zo shiga ka zo ka zo gidan ya shiga sai ka ce wani ne ya zo ya shiga na to da ka bana son yawa a aljanna ku ji yawan da aka yi kowa yana da gidansa a aljanna ba mai shiga gidan mu to kamar abu a yanda yake yana magana ka kuma ka fashe shi na. akwai dawowa da yake a sanya yin addu'a Allah ya zarafe shi da hannu na ƙarin aure yana buƙatar addu'a na musamman bayan suna da yawa ne a duk samari ma suna da amu na ƙari na yin aure da kuma masu neman ƙari ba to kage ka da da wannan bukatu na kai masu neman ƙari ba ya da kace wanda wani lokacin su ya lafi makamu dukkan bukatun mu Allah ya makamu na da wannan bukatu na kai اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين